Kimanin jami'an tsaro na ‘yan banga guda biyar ne suka mutu a ciki har da wani kwamanda guda a sakamakon wasu hare-hare da ‘yan fashin daji suka kai a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga yankin Kumbashi a ƙaramar hukumar Mariga da kuma kafin Koro ta ƙaramar hukumar Fai Koro duk a cikin jihar Niger sun nuna cewa maharan sun share yinin ranar laraban nan suna tafka ta'asarsu a waɗannan yankuna. Wannan mazaunin garin kumbashi ne da ya buƙaci a saka sunansa, ya ce a yanzu haka ma sun tsere daga garin. Ɓarayin da suka shigo muna daga ɓangaren kumbashi suka biyo mu burya mu ma da Allah da ya kiyaye suna bayan mu muna gudu mun iso shambo muka wuto muka iso rijau to nan kaman kun ba babu jami'an tsaro ne eh akwai jami'an tsaro na kungiyar hunters da aka ajiye wurin kuma suna bakin kokarin su duk ma mun ji an ce sun hada da su har sun kashe mutum biyar daga cikin a can garin kafin koroma lamarin guda ne in ji wannan bawan Allah da na zanta da shi ta wayar salula. Yanzu haka da kake magana da ni yanzu haka tashin harsashi nake. A cikin garin kafin koron? A cikin garin kafin koron. Amma dai ba su kashe kowa ba kun? Yanzu ai ba mu san halin da ake ciki saboda mu ma muna boye ne nan kuma inda muka din ba wani wuri ne na boyo ba. To yanzu eh, ba jami'an tsaro ne? Babu kowa babu komai. Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin harin na kumbashi Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin da yake zantawa da mataimakin Sufeto Janar na ‘yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai. AIG Aliyu Garba Amina. Bandits this morning they came out in numbers around uh, Kumbashi area. Ya ce da safiyan nan ‘yan bindigar sun fito da yawa a shiyar Kumbashi kuma sun ɗauki sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaronmu. Abin takaici ma ɗaya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa, kuma ma har ya zuwa yanzu ba mu gama tantance adadin waɗanda suka mutu ba a duka ɓangarorin guda biyu. Uh, the number of casualty on our the side Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba ya ce ya shigo jihar Niger ne domin tabbatar da ingantuwar tsaron. A saboda haka ya ce suna haɗa hannu da sauran jami'an tsaro domin magance ɓata gari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.